قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكن عليكم واذكروا اسم الله عليه واتقوا الله إن الله سريع الحساب يسألونك abubuwa at aka ce kan abubuwa da kan abubuwa to in za a ce wannan abin mai kyau ne da wa za a yi la'akari sai aka ce sai masu mutunci waɗanda suka kiyaye addini su ne suka san wannan mai kyau ne wannan mara kyau ne ba kowa abin da ba ba kowa ne ya ce abu yana da kyau ko yana da kyau na sai a ɗauka yana da kyau ba wani ba abin da ke mai kyau sai giya wani ba abin da ke mai kyau sai kaza ne uhilla lakum at-tayyibat وما علمتم من الجوارح مكلبين da kuma a bar farautar da kuka aika ma'ana an halatta muku dan abubuwa sai kuma aka shigo cikin maganar farauta sai shari'a ta bambanta tsakanin kare da aka ilmantar da shi da kare da ba ilmantar da shi ba ma'ana darajar ilimi ta kai har dabba da aka ilmantar da ita ta fi dabbar da ba ilmantar da ita ba ina ga dan adam ya ce wa ma da kuma dabba kare da aka ilmantar da shi aka koya masa na dubban farauta in ya kama maka abar farauta za ka ci kafin ka aika kare shi ka ce bismillah to yaya za a ilmantar da shi ana tarbiyyantar da shi ne a ilm a sanar da shi a koya masa da zafi da zafin farauta sai a gwada shi sau uku in ya je kamo ya kawo ya je kamo ya kawo ya je kamo ya kawo bai ci ba to ya ya ya mana ya ci mana ya iya kenan ya zama malamin kare kenan da aka ilmantar da shi ilimin farauta to sai a yaddu abin da yanzu a sake shi a ce bismillah abin da farauta ya kawo to ya halatta a ciki amma da aka ilmantar da shi daidai sai ya kama ma kansa ya ci aka ce a'a ba kai ya kama ma kansa ya kama ma kenan ba za a ci ba kenan ko وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمون aka ce. sai a sake su kuke aiki kuke sake su zuwa farauta ku kora su zuwa su farauta muku nama abinci na hunna kuna sanar da su mimma allamakumullah daga abin da Allah ya sanar da ku na ladabci da da tsafta da abin da shari'a ta ce fakulu mimma amsakna alaikum daga abin da suka kama mu mimma amsakna alaiku daga abin da suka kamo maku to me yasa aka ce daga abin da suka kamo maku ya ka ce eh ai dabba da farauta aka ja ka farauta aka kawo ai ba duk abin da ke tare da shi ake ci ba za a ci naman jikin shi ne amma ai ba za a ci fata ba ba za a ci kashi ba ba za a ci karozo ba ba za a ci kaza kaza shi ce mimma allamakumullah واذكر اسم الله عليه ku ambaci sunan Allah lokacin da za ku aike shi zai samu abin farauta wattaqullaha ku tsarci Allah ku ji tsoron Allah a cikin bin umarnin Allah da kauce ma abubuwan da shari'a ta kiya inna Allah ku sani cewa tabbas lallai dahir Allah madaukakin sarki sari'ul hisab mai gaggawar hisabi ne duk abin da halitta suka yi baki daya yana Allah ya sanar da ya san da wannan baki daya ranar lahira Allah zai gaggauta hisabi ba wanda zai duki wani ba wanda zai zalunci wani ikra uhilla lakum at yau an halatta muku dada dan abubuwa tsarkaka in aka ce al yau kittatun min az-zaman yau sai mana wani ɓangare ne na lokaci yana faruwa daga faduwar rana zuwa faduwar rana shine yini kenan da dare shine aka kasa shi zuwa awa hudu. dare na farawa daga faduwar rana zuwa huduwar alfijiri rana na farawa daga huduwar alfijiri zuwa faduwar rana to da ake cewa al-yawm kenan sai kuma al-yawm din nan ana fada ana nufi da shi farko wannan lokaci na awa 24 da yini sai sati sai wata sai shekara wannan yini kuma yana rabuwa zuwa awowi awa awa awa 20 awa 12 awa kuma na rasuwa zuwa mintuna kaza zuwa mintuna har ila akhir minti min juz'iyyatin al-hisab sa'an nan kuma hakan ɗauki a ce yau ba ana nufi da awa goma sha biyu ɗin ba za a danganta shi zuwa wani abu a ce yau ranar sallah ranar kaza ranar kaza abinda ake nufi kenan sai aka ce al-yawma uhilla lakum at-tayyibat wa ta'amu allazina utul kitaba hillun lakum abincin ahlul kitabi yahudu da nasara yankan da suka yi za su ci ya halatta gare ku kuma ku ci wa ta'amukum kuma yankan ku hillun lakum ya halatta su ci ma'ana ba yahude ko ba nasari in zai yanka dabba yanka rago ko tijja ko saniya ko rakumi ya ji yanka ya halatta musulmi shi in ba ka san me ya faɗa ba to in ka san cewa bismil uzair ko bismil masih za ka ci ko ba za ka ci ba sai malamai suka karu ilimi gida biyu wani suka ce in ba ka san abin da ya faɗa ba yanka za ka ci amma in ka san abin da ya faɗa ba sunan Allah ya kira mu cewa bismil masih ko bismil uzair suka ce ba za ka ci ba wani suka ce a'a duk abin da ya fada za ka ci me yasa suka ce ai Allah ne ce abin da ya halatta kuma ya san me suke fada an fahimta an ga adalci da malamai ko malaman addinin musulunci sai su zo suna tattauna matsaloli suna kakkauci marasin adalci suna son komai su tafi kan adalci saboda abin da ake nufi shine adalci din ba wai ka tsane shi ko ka shi ko kana gaba da shi ba a'a ka tsane shi ko ka kishi ko kana gaba da shi daban abin da shari'a haƙƙin da shari'a ta yanka ta bashi kuma daban wa ta'amul ladina wal muhsanatu min al mu'minat da kuma mata mukatangagu wanda suke masu kamewa ya halatta mata kamammu ya halatta ku aure su wal muhsanatu min alladhina utul kitaba min qablikum haka kuma da kallaggun mata kamammun mata na ahlul kitabi mace ce mai hudiya ko ba nasariya ba a santa ba a da zina ba ba a santa da fahisha ba ya halatta ta je ta aure ta ta kawo tana kiristanci tana musulmi ka tashi za ka masallaci ka tashi za ka coci kuma kuna zaune haka sai na usman na ila matarsa kirista akwai zaman lafiya sama da wannan khalifa ne na musulmi sunan matarsa da matarsa na'ila kirista ce sai dai ko mai yiwa daga baya ta musulunta ka baya halatta ka auri kirista ka tashi da safi za ka masallaci ka tashi ranar lahadi za ka coci kuma ta je ta dawo ba ka da yancin da za ka hana ta zuwa saboda aqidar ta kenan addinin ta kenan akwai sassauci irin na addinin musulunci akwai adalci irin na addinin musulunci akwai son zaman lafiya irin na addinin musulunci babu ba a taba samu cikin addini addini da ke tsara sassauci da son zaman lafiya cikin dan adam tsakanin dan adam ba kamar addinin musulunci kamar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama iza idza ataytumuhunna ujurahunna in kuka ba su sadakin la adad mana sadaki in ka biya sadaki zaka auri mu'mina in ka biya sadaki zaka auri yar coci muhsinina ghayra musafihina kuma kuna katangagu ba fasikai masu bayyana zina ba muhsinina kuma kuna katangagu kamammu ghayra musafihina ba masu bayyana zina ba wala muttaqidi aqdani ba kuma masu daukan farkuna ko mata a boye ba suna fasikanci da su ba wa man yakfur bil imani duk wanda ya ridda ya kafirce bayan musulunci faqad habita amalu da aikin da ya yi shekara dubu aiki ya zube ya lalace babu shi wa huwa fil akhirati min al khasirin kuma zai zo ranar lahira yana cikin kasararru ikra cikin matsalar musulmi sai iya auren ba yahudiya ba nasariya da musulma amma ba nasari ba ba za a yadda ya auri musulma ba ko suna tare tana musulunta auren su ya mutu kenan ko haka ba yahudi ku sai wasu manyan mutane suka zo suka samu Muhammad abdu al Muhammad abdu wani babban malami ne a Masar ce ku addinin ku ai ba adalci me yasa me me me tafi da kai ya ce ko hana ba yahudu ya auri musulma ko hana ba nasari ya auri musulma amma kun ce musulmi zai iya auren ba yahudiya zai auren ba nasara kuma zai auren musulma to me wani irin adalci kenan sai ce eh ai shi ne cikakken adalci yaya za a fuskantar da wannan magana sai ce ai musulmi ya yadda da annabi musa ya sa shari'a ta ba shi dama ya auri matan addinin annabi musa ya yadda da annabi isa sai sa shari'a ta ba shi dama ya auri matan yar addinin annabi isa in kai ma kana so ka yadda da annabi da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yanzu sai ka auri kan addini an fahimta eh ya ayyuhallazina amanu ya ku wa'anda suka bada gaskiya idza qumtum ila salati in kun tashi zuwa sallah to wannan imam Muhammad Abdu wayanna abubuwa da suke suna zaune ne cikin manya manyan mutane kafirai dan kirista da yan da masu tunani da wayanda ba ruwansu da addini to duk sa'an da ka tsaya musu gaba su ga ka zama musu karan tsaye to duk sai sun sayar da za su yi shi ma illa shi ma farna shine Muhammad Abdu da su Jamaluddin al-Afghani su ne suka imama yanayin Masar a lokacin wani wani kafiri wani arne wani bayahudi ko wani zare ko wani mai tunanin ilimi bai isa fa wani abu ba yanzu yanzu sai shi masa rabbi daga alqur'ani ko sunna to sai je kasan faransa karatu sai ana so a bata miki suna sai aka je aka dauko hoto gashi da gemun shi da hoto da komai da komai shi yaro biyu ta haka suna tafiya sharri kina aka yi aka je kasan masar aka yada nan da nan ya tashi ji da gumin goshi da kyar sannan aka fahimci cewa sharri ne yasa duk sa'a da kake da gyari ko da addinin musulunci kana so ka kare addinin musulunci akwai hanyoyi da ake bi don a karya ka don a kunyatar da kai a bata ma suna a hana a hana kan sakat a hana kai magana suna nan hanyoyi ne masu ɗumbin yawa ana fada ne don mutum ya san in ka tashi za ka yi abin da za ka yi ka tsaya tsakaninka da Allah in ka tsaya tsakaninka da Allah duk yadda aka yi za a barka amma in kai kana hanawa sa'an nan kai kana yi kai kana hanawa sa'an nan kai kana yi za a zo a rufe ma baki ba za ka iya yin magana nan da nan sai a ga mutum kuma ya zo ya daina magana nan da nan sai a ga mutum kuma ya canza hanya saboda me akwai tarko da aka saka mishi aka kama shi da shi sai a nuna masa an fahimta suna da hanyoyi iri-iri da suke bata ba su ba in aka ga an ne an turu ma mata bai yi ba kudi bai yi ba makami bai yi ba duk abin da aka yi bai yi ba to sai a shirya ma sai fa duk wanda ya zo karka nuna mishi ka san abin da yake ciki kai dai karka yadda ka bi masa abin da yake so kada kuma ka faɗa masa ka bar ya san ka san abin da yake ciki sai a je a sake shirin da ba za ka san abin da yake ciki ba an fahimta sai a zo wanda ka amince da shi a je a saye shi a ba shi kuɗi a canza masa lissafi ya zo zai fi abin da ake so wani muke so ya dame mu da surutu ya hana mu sakat ya hana siyasa mu ya hana kazan mu tafiya hana kaza kaza kuma ba lokaci ne ba za a yi kashe wani ba za a yi kashe jiwa kaza kaza ana so a karya masa gwiwa ya za a yi shi kenan sai a neme ka kai ma abokinsa kun abi amince da kai ka amince da shi sai gayyace ka ka zo ku zauna ku ci abinci kuna menene da gangan zai kai ya ce ka fa sai lokacin sallah kai to ai sai ka je kai alwala mana wani shi kamar kai alwala ka zo mu yi sallah a ban wajen alwala ɗin ɗan mata masu shekara goma sha takwas sha bakwai ashirin da ɗaya ashirin da biyu tsirara yana shiga da gemun shi shi ta a kai mala'ika ne a lokacin da yake neman ya kwace kai kamar mata ɗauka sai lokacin da ya yi ya sallama sai kamar ta ɗauka shi ke nan to kaga wannan hoto ka koma magana za a yada da duk baki kai kano ko zare ko kasan da kake ko ina ne ko afghanistan daga yanzu kada ka koma magana game da kasa ya zai dole ya ko ko sai a samu manyan azzalimai wane ya gagare mu ya hana mu sakat an ba shi kudi ya ki karba an tura masa mata ya an ba shi makami an yi ya kiya ya za a yi za ce to ai za a yi magani wani babban malami ne wanda babu ganin da su ne su nan a basar ne ba da jimawa ba ba fais ba ko lokaci ba musamma kiran suna ba to wannan malamin da ya gagare mu za a yi maganin shi mu 'yan siyasa ne mu masu mulki ne mu ga abin da ke gaban mu muna da karfin da zamu yi duk abin da muke so sai da kutun ba ta yanzu aka yi hannu ya mutu ba to ya za a yi da shi sai a kawo mutum a saka shi wuri a ɗaure shi shi a sako zakanya ko damusa wacce take jin wa shi a sako mashi ba da jimawa bai fi shekaru ba da zamanin da ba malamai suka za ce to wane ya ya shi ya fi karfi ya shi aka kasa juya shi yadda ake so to za a magance shi sauran malaman duk ku saya kuna kallo duk malaman suka tsaya suna kallo kamar wasan ko kamar kamar sinima aka sashi aka daure shi aka saka shi shi ba daure shi ba shi aka sako kanya sai ko suna kallo sai suka ga yayi ya canza fuska zaki ya zo sun suna ya kattabe shi kama hanya ya tafi za ka ce a fito da shi za ka fito da shi malamai suka zo suka ce da zaki lokacin da zaki ya shigo mun ga ka canza tsari wani abu haka yace a'a lokacin da zaki ya shigo tunane nake cikin littafin fikiyu da na karanta ya wun zaki da kisa ne ma ko ne sarki abin da ya dame ne yaya muka ga lokacin da zaki an sako zaki na dan ya gaba da shi kai zaki ya zo inna allaha yudafi'u 'anil ladina amanu sai da aka fito da shi ɗan wasa malamai da suke leka kallo a cikin taga a lokacin da zakin ya zo ko zakin ya mun ga ka ta ɗan canza sai a a lokacin tunanai nake cikin abubuwan da na karanta cikin fikihu yawon zaki na jasa ne ko tsarki ne sarki ne ni ne kawai abin da ke gabana kenan da abin da zaki zai ko ne ba shi gabana to hanyoyi ne masu yawa waɗanda ake a karya mutane yasa in ba za ka iya ba ka yi karfin hali in ba za ka iya ba ka yi hakuri eh idza kuntum ila salati in kun tashi yin sallah alwala kenan za a nuna mana ko fasilu wujuhakum ku wanke ku ce mecece fuska abinda kake fuskantar dan uwanka da shi sunan shi fuska yana farawa fadi daga kunne zuwa kunne tsawo kuma daga gashin kai haka daga nan farkon gashi haka zuwa shi ne ake ce ma fuska tafsilu wujuhakum wanke fusaken manzo Allah ya bayyana yadda ake wanke fuska din wa aydiyakum ila almarafiq da hannayen ku yanke hannayen sa'annan za ka wanke hannunka alwala ke ko wamsahu bi ru'usikum fa ila almarafiq إلى المرافق إلى إلى إلى إلى مرفق من أين مرفق؟ إيه؟ ولا وقتي إلى المرافق إلى وقتي بجنة زوانا ما لا دخل أين شيء قصدي أكيد تشي من زوال الله نقول إلى بما مع مع المرافق إذا أكتي إلى المرافق هو كذول شيء قصدي يعني. أنا ما شيء مرفق يا شيء قصدي بكوف وشيء أكتي إلى المرافق أي مع المرافق شيء هذا قصدي أكيد بكوف saboda ila ba lalle bane abin da ke bayan shi shiga cikin abin da ke gaban shi na tafi zuwa birni sai ta yi kana kai kofar birni shi ka tsaya ba lalle ne ka shiga cikin birni ba ko ko lalle ne shi ka ce na tafi hannun shiga cikin birni to shi da ke nuna cewa lallai ka shiga cikin birni kenan a yace shi abinda ke nuna ke wajen alwala aka ce ilal marafiq ay ma'al marafiqi wamsahu bi ru'usikum ku shafa kawunan ku manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya bayyana aka ce sai ya tsora hannu daga nan ka shafa hakka je baya sa'annan ka sake dawowa da ku ka shafa kai ke to in ya shafi ba'atul ra'as ba in ka shafi wani bangare cikin ka su alwala ta yi ko ba ta yi ba eh ta yi ko ba ta yi ba eh ta yi wa arzulaku ku wanke kafafunku ila al-ka'bayn zuwa idan wa in kuntum junuban in ko ka kasance tare da jaraba fa taharu ku to jaraba take waya wankan yake shine kawo ruwa mai tsarki bayan an yi an gaba da bayan da ake inda ake ganin kasar ta ba sai a wanke ka ruwa tukunna in wanka hada ka zama cikin ka duk da ruwa kayi wanka janaba tare da niyyar ruwa mai tsayi kayi wanka janaba ke in kuma kana son kai bi tafsir manzo Allah sallallahu alaihi wasallama duk sa da zai wanka janaba sai yayi alwala in yi alwala ya kai wajen kafarsa wani lokaci baya wanke kafar sai kama wankan in ya gaba wankan sai canza waje sai wanke kafar wani lokaci kuma sai alwala har ya wanke kafar sa'an nan ya zo yi wankan shi kenan lokacin da yi alwala ɗin in ka zo wanka ba lallai ne kuma sai ka wanke ko ina wajen ba kuma yaya wanka jaraba yake wanka jaraba shi ne bayan ka kawo ruwa kayan niyya manzo Allah sai sa hannu a cikin ruwa sai cikin da gashin sa saboda akwai shi shuma a gashi a kai haka cikin da sa'annan sai a debo a zuzuba ruwa a kai sa'annan a debo a wanke bariyar dama bariyar dama su uku hagu su uku ke nan wanka yayi in kuma ka ɗaya ruwa ka kwarara shi ka duk baki ɗaya wanka ya yi to shin yana cikin sharaɗin wanka ka tuttuɓe jikinka ko ko a in dai ka zuba ruwa shi kenan ruwa ya yi wanka ya yi to shi ne malamai sun kari juna ilimi wanda suka ce da ake ce ma wanke abu wanka ko wanke abu a cikin larabci ka zuba ruwa a kai kamar yanzu a kawowa a zuba kan teburin nan sai a ce an wanke shi ba sharadi ba ne sai an cuta wani suka ce a'a shar ma'ana sharadin wanka a cikin harshen larabci in an zuba ruwa sai an cuta to sai imamu malik kenan da sai imamu shafi da aka ji ana tattaunawa to shi yasa imamu malik a shi a wajen shi wanke abu ba zai yiwu ba sai an jitu da shi za ka ji gani kana karanta wa jalku wa tadliq wa kaza wa kaza za ka yi wanka za ka yi alushe ka cuta waɗansu malaman cikin manyan malaman hanabila suka ce ai wanke abu a cikin larabci aka ce wanke abu ba sharafi ba ne na sai an ci in aka zuba ruwa ya gama wajen baki daya an wanke shi nan cuccuɗawa yana ƙara kyau abin ne ba sharaɗi ba ne a ciki to an kai wanka aka shi na wanka ya yi. wa in kuntum marda in kuka zama marasa lafiya aw ala safari marza marasa lafiya ba za a yi amfani da ruwa ba za a cutu ko saboda tsananin sanyi ko ba a san ruwa ya taba wajen aw ala safari ko aka matafiya ne ba a samu ruwa ba aw jaa ahadun minkum min al-ghaib ko ko mutum ya je ya bauli ko gaidi aw la matumun nisaa ko mutum ya sabe matarsa ko ya tafi matarsa falam tajidu ma sai ba a samu ruwa ba janaba alhadasun akbar ko alhadasun asgar inda ruwa sai a yi alwala ko sai a yi wanka in babu ruwa fa wata yammamu sa'idan fata yammamu ai faksulu sai ku nufi sa'idan turbaya tayyiban mai sa'i mai tsarki famsahu bi wujuhikum sai ku shafi fusaken wa aydikum min da hannayen daga kasa din turbaya din ma yuridu Allah li yaj'ala alaykum min haraj Allah ba yana nufin yawa ya tsora muku wahala bane walakin yuridu fi yutahhirakum Allah yana so ya sarkace ku ne wali yutimma ni'matahu alaikum kuma ya cika sa da sa da komai a gankan la'allakum tashkuruna saboda ku gode ma Allah madaukakin sarki to ya ake ma alwala dai an sai da ake alwala ko ya kawo farillan alwala guda biyar anan fuska hannu da me da kafa da me ya faskai ko ya kawo na guda guda hudu ke sai malamai suka ce akwai niyya ita ce farali ta biyar saboda sai ai niyya to ina niyya yake anan za ka ce iza kuntum ila salati iza aradtum al-qiyama ila salati mana in za ka yi sallah gidan in kana barana shi mai sallah shi ke lokaci ya kai barana shi mai sallah niyya ta kullu ko bata kullu ba ta kullu niyyar sallah ko niyyar alwala niyan mai ta kullu ba rana tashi mai sallah niyan mai kenan niyan sallah kenan to niyan sallah ta wadatar da alwala suka ce ai alwala cikin ayyukan sallah ne yasa aka ce innamal a'malu binniyat wa fi riwayatin innamal a'malu binniyya niyya ɗaya din nan niyan sallah din ya wadatar ta wadatar da niyan alwala kana zuwa bismillah sai ka alwala ka sa'a tayi duk ba za a taɓa yin sallah ba sai da alwala wanda suka ce binniyati أي مقابلة الجمع بالجمع يقتضي القسم أحدا الأعمال جمع النيات جمع يسأل لنا بقاة النية صلى لنا بقاة النية هو إلى بقاة النية تو إن ذا إن النية تشبوكينا أسا منية إذا قمتم إلى الصلاة أي إذا أردتم القيام إلى الصلاة فاغسلوا به الولاد تو يا أجل تيماما يا أجل تيماما إن كبوك كساحة فكرت أحلوك sai ka shafa haka sa'annan sai ka yi haka sa'annan sai ka yi haka sai mama ya kare ta gaba sai mama an fahimta duk wata kaifiya ta sai mama aka ce ma yuridu Allahu li yaj'ala alaikum min haraj me yasa aka ce kai sai mama don a matsa don a takura ma don a wahal da kai ko don a sauke maka to sai sa wannan kaifiya da sai ka taba nan sai yayi haka sai yayi ka kare duk wannan wahala in ka buga hannu haka manzo Allah ya yi nuna musu kafa ne sai taimamarsa an fahimta da shi ake taimama in ba a samu ruwa ba ko ko akwai ruwan ba za a yi amfani da shi ba ba lafiya a akwai ruwan amma kana da lafiya ko ba za ka yi amfani da shi ba ga ruwan alwala aka ce maka naira hamsin ruwan kuwa bai fi naira biyar ba aka ce kasi kayan barnau ga ruwan alwala haka ce naira ɗari kai kuma ba ka da abin da za ka ci sai wannan naira ɗari ne ku ka sayi ruwa kai alwala yunwa za ka kashe an fahimta aka ce sai ka bar kuɗin ka ci abinci da shi sai ka yi taimama ga ruwan ma ba za a kaji sai saboda tsananin sanyi ko rashin lafiya wajen ba a son ruwa ya ba sai a bar ruwan sai a yi taimama an fahimta to in an yi taimama yaushe za ka yi taimama in kai taimama da zarar ta sallame sallah taimaman ta ta ɓaci ta wuce ko wannan taimaman na nan suka ce ba za ka tashi taimama ba sai ka rasa ruwa in aka ce mutum ya rasa abu to ya nema kenan bai samu an fahimta ya nemi ruwan bai samu ba sun shari'a ta sauke mishi ya koma taimama babu maganar alwala sai ya taimama to sai ya zo ya taimama ya zo Allahu akbar ya sallan azhar sai sallame shi to nan yana zaune wajen Allah asar ta kai alwalarsa ba ta warware ba taimakon masa ba warware ba bi yi wani abin da ke warware alwala ba ko ta ba zai sallar da asar da wannan taimama ko lallai da sai ko daga sallar sallah taimama ta kuma ta warware za a yi sallah biyu da taimama ɗaya ko ba za a yi ba wasu suka ce a'a in kai taimama kai sallah shi ke nan wannan taimama ta wuce wata sallah ta zo ba za a yi taimama sai an sake taimama ke sai su malamai suka ce sai a kalli taimama me take maye ma taimama me ta maye ma alwala in kai alwala daga azhar zuwa la'asar alwala ba ta warware ba za ka yi la'asar da alwala ko ba za ka yi ba za ka yi kace kai taimama ma sai in a sai in kai wani abin da ke warware alwala shi ne mama ta warware an fahimta gare shi yana kan kafircin sa ya mutu zai shiga wuta kai kuma kana kanin ga ka musulmi iya ka musulmai ba wanda aka ba shi musulunci dan karfi ko isa ko gwanin gwaninta a'a ganin dama ne daga Allah madaukakin sarki yace wa mithaqahu alladhi waqaqakum bihi da alkawarin da Allah ya yi muku tun lokacin da kuke cikin susan annabi Adam wa iz akhadha rabbuka min bani adama min dhurriyyatihi alastu bi rabbikum qalu bala to shi ke na wannan alkawarin a cika a tuna wannan alkawarin a cika tuwa ne ya za a yi ce a tuna wannan alkawarin kai lokacin da aka yi alkawarin baka sani ba ma ko ka manta wa ta ba sanin wannan alkawari da aka yi to shi ne sai Allah ya aiko muku ya aiko manzannai ya aiko manzansa da zai zo ya tuna muku ya ilmantar da ku ya sanar da ku abin da ba ku sani ba ya tuna muku abin da ku sani kun manta iz kuntum sami'ina wa ata'ana lokacin da kuka ce mun ji mun bi mun yadda alkawari to tun da an ɗau alkawari an ji an bi to sai a aiwatar da wannan aiki in ka manta a tuna maka wattaqullaha ku ji tsoron Allah inna Allah alim bi sudur Allah madaukakin sarki tabbas masani ne da abin da ke cikin ta mutane tunda Allah madaukakin sarki yana sane da abin da ke gudana a cikin zukatan mutane da kowa sai ya yi hankali duk abin da ya gudana Allah madaukakin sarki zai zo ya hisabi akwai ranar hisabi kenan ko sai Allah madaukakin sarki ce ya ayyuhal ladina amanu ya ku waɗanda suka bayi imani da Allah ya ayyuhal ladina amanu ya ku waɗanda suka yi imani da Allah me ake nema gare mu yanzu kunu qawwamina ku zamo masu tsayuwa tsakani da Allah ana yin komai tsakani da Allah kunu qawwamina lillahi tsakani da Allah gidan ko ma'ana ku tsayar da adalci saboda Allah a cikin siyasa kai lauya ne kai malamin makaranta ne kai dan kasuwa ne kai mai mulki ne mai wa'azi ne kowa ne ne kunu qawwamina masu tsayuwa tsayin daka saboda Allah a tabbatar da gaskiya shuhada kuna masu shaida bil qisti da adalci me yasa aka kira ya kuɗe eh, ya ayyuhal ladina amanu ya kuma su imani abinda ake so wajen ku adalci tsakanin kai da musulmi ne kai da mu'mini dan uwanka ne kai da munafiki ne kai da kafiri ne sai yi adalci kada a ce don kafiri ne bar a zalunce shi kafirin nan ba ki haramta zalunci ba Allah madaukakin sarki shine ya haramta zalunci kamar yadda duk azzalimi ya tabbatar da cewa shi ke da hazara kansa yake zalunta misali duk wanda ka zalunce shi kai masa gata ke na wajen Allah ba da sarki ma'ana da ka san gatancin da ka saba masa wajen Allah da ba za ka yi shi zalunci ba misali kana shigowa cikin gida sai ga ɗanka ka guda biyu sai ka haife shi sai yana nuna ma ɗaya fin karfi yana dukansa duk tausayinka a wajen wa za wanda ake zalunta fishinka baki ɗaya zai je wajen wa zai je wajen wadda ke duka yake zalunci to haka duk sa'an da kai eh, kai zalunci mutum to ka ce Allah ya miki gata kenan kai ka kafa yaki tsakaninka da Allah ke an fahimta shi azzalimi yaro zai zo wa zai da kika sai ubansu ya shigo sai ya tausaya ma mai dawa kada ya kama kansa ya jashi ya zai ce zo karbi kaza kaza kaza kaza yana rarrafi wannan da ya sai fi kama sai ga yaji zafi ina ba da shi aka yi maka shi ma ya samu shiga wajen ubangiji kai wajen ubansa to haka kai ma kake wajen Allah wajen sarki duk wanda ka zalunta yi masa gata kenan wajen Allah wajen sarki ka hada mana ka hada ka tada yaki tsakaninka da Allah sanadiyya wanda ka zalunta sa'annan kuma za a zo Allah wajen sarki babu sifan da Allah ya ki kirkana kamar zalunci bayan shirka inna Allah la yuzlimu nafsa shay'a ya ibadi inni haramtu zulma ala nafsi wa ja'altu bainakum muharraman fala tazalamu muna ana maimaita wa'annan maganganu ne saboda mu san matsayin mu a cikin wannan rayuwa tafiya ake fa cikin duhu abinda Allah ya ce kunu qawwamina ku zama masu tsayuwa da gaskiya saboda Allah siyasa kake kasuwanci kake yi mai mulki ne malam mai wa'azi ne mai hutubar juma'a ne limami ne duk abin da so ka tsayar da gaskiya tsakaninka da Allah shuhada'a kuna masu shaida bil qisti da adalci sa'an da sai ce me wala yajrimannakum shan'anu qaumin ala Allah ta'dilu shan'anu qaumin ay bughdu qaumin fushi da kuke da mutane kafirai sun hana ku kaza sun yi kaza shan'anu adawatu la ala i'dilu ba na mutum ko kafiri ne ta faru tsakanin ka da shi sai adalci kada ka ce ai kafiri ne bar da zalunce shi shi kafirin ba shi ya haramta zalunci ba wa ya haramta zalunci wanda ya haramta zalunci shine Allah madaukakin sarki shi wannan kafin da ka zalunce shi abinda kai shi ne ka zalunce shi abinda ba ya so a taba amma ka saba wa Allah ka saba wa Allah don Allah ne ya haramta zalunci la lakum shan'anu qaumin ala alla ta'dilu kiyayya da kuke da mutane kada ya sa ku yin adalci bangaren siyasan ku daban kana wancan bangare wannan yana wancan bangare to kada ya hana ku yin adalci kai masa adalci abinda ya na yabawa ka yaba abinda ya dai daidai maka rufe kai ma haka za ka zo ka yi haka wanda zai zo shi ma ya zo ana son a yi adalci ne amma dan siyasa ku ta haka ta rabu wanda zai zagi wannan wanda zai zagi wannan ba radda za a taba zama lafiya ba radda za a taba samun mutunci wanda ya taba yin mulki ya sauka bai tsira da mutuncinsa ba wanda ke kai yana yi yanzu bai tsira da mutuncinsa ba wanda ke jiran gado zai zo shi ma yayi bai tsira da mutuncinsa ba za a shigo gidan rediyo a zaki duk wanda aka ga dama to muna karya kanmu kenan da kanmu adalci aka ce kai ko ba ka so yayi abu ne ce daidai yayi ko kana son shi yi kuskure suka ce kuskure manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yana son Khalid bin Walid kike ce mishi sayfullahi al-maslul kan sakalin Allah takobin Allah mai sarki amma da yake yayi da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama bai bashi izini ba ya aka yi kuma fa ba kasuwanci je yana yi ba fa ba siyasa ya yana yi ba fa a'a yaki ya je yana yi tsara da tuka ya ga kafiri arne ya kakkashe ya daga takobi yana tsara da suka da aka daga masa takobi sai sai ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah <coughs> duk duniya ban da manzon Allah waye zai fahimci wannan matsala duk duniya duk iliminka duk tunaninka ban da manzon Allah ba wanda zai faɗi wannan magana yana fadar kalmar shi Khalid ya tsare ya mutu zai kashe shi sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ka kashe shi bayan ka kashe shi bayan faɗi kalma sai manzo Allah ya faɗa ne da sai daga rayuwarsa sai zala ce ka tsaga zuciyarsa ne ka gani don Allah duk sojojin duniya ko kai ko ni ko wane ne ko shi ko ita kuna faɗa da mutum ya kira takobi ya same ka zai kashe ka daga ka zarar ka ta daga takobi za ka sare shi sai a sharu Allah ilaha illallah ya faɗi da su miliyan za ka kyale shi eh me yasa bai faɗe ka ba fi ka daga takobi shi ya daga takobi amma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya ce wa Khalid ka kashe shi baya faɗi kalmar yace ya manzo Allah ya faɗa da don ya kare kansa yace ka saka zuciyarsa ne ka gani haka al'amari yake Allahumma inni abrahu ilayka mimma sana'a Khalid ya Allah na barranta da abinda da Khalid ya ya Allah na barranta zuwa gare ka da wannan aikin da Khalid ya yi mana ba da izini na ba ban goyi baya ba ba ai ne ba sai da Khalid ibn al-Walid ya rena da kansa yace ina ma da rannan uwarsa ta haife shi rannan ta haife shi bai girma ba balle ya karbi musulunci balle zai aje kada musulmi da ran musulmi da dukiyarsa da mutuncinsa da jininsa duk baki dai haramun ne haramun ne ko da sunan siyasa babu siyasa da za ta halatta maka gidan dan uwanka babu siyasa da ta isa da halatta maka mutuncin dan uwanka in ko siyasa da kake bi da halatta maka jinin dan uwanka musulmi ko mutuncinsa ko abin nan isa ka halatta ka bauta ta siyasa ke ka bauta ta siyasa an fahimta to shi yasa sai a san za a yi siyasa a san ya za a yi in za a yi aikin jarida a san ya za a yi in za a yi kasuwanci a san ya za a yi duk abin da za a yi a shiga da sunan Allah ka karanta siyasa da sunan Allah kasuwanci da sunan Allah mulki da sunan Allah komai sunan Allah ka shiga zaka fita lafiya amma in ba da sunan Allah ka shiga ba za ka keta shari'a za ka yadda ka gada ba za ka yi abin da kake so ka more amma ba Allah inna rabbaka labil mirsad wanda ya sa ka yin wannan abin karfi sai kun bata da shi saboda Allah ba zai tabbar ku zauna lafiya ba duk wanda ya sa kai zalunci karshe Allah zai hada tsakanin ku ba za ku zauna lafiya ba sai saboda zalunci ku bai amma in kai adalci sai Allah ya sa albarka cikin siyasar ka ya sa albarka cikin kasuwancin ka ya sa albarka cikin mulkin ka ya sa albarka cikin kai dan sanda ne ya sa albarka cikin aikin kai soja ne kai menene da menene baki daya abinda ake so a yi adalci gashi Allah yake wala na ولا يجرمنكم ala قوم ta ألا تعدلوا wayannan mutane fa da ake magana fa in ka ga abin da suka hana musulmi fa za a je bude maka suka ce ba za a fita ba suka yi abin da suka ga dama musulmi suka yi fushi aka ce wannan abin da suka yi bai ba ku dama ku yi musu zalunci ba bai ba ku dama ku ki musu adalci ba abin da ake so ku yi adalci shine daidai kisan tu'batu ibn ubayr kissan da Allah ya saukar da ayoyi guda takwas yana gyara mun karanta farkon azumi mun karanta mu'awat ibn ubayr ko inna anzalna ilayka kitaba litahkuma bayna an-nasi ma araka Allah wa la takun lil kha'inina khasima wannan ba yahude ba ke sata wannan abin ba ƙarya aka yi miki wannan abin wanda ya sata musulmi ne to shi kenan sai mu yi cikin gida a ba ta sunan uwa eh, ya yi sukan canza da a ba ta sunan shi ba ba hudu ba amma tun da bai san hawa ba bai san sauka ba shari'a ta haramta a zalunce shi to waye za a ba ta mutum a kama wanda ya laifi shi ne makocinka ne unguwan guda garin guda ya ku daya kasuwanci kuke yi abin da ake so adalci wannan adalci da kake gani da idda da shi duniya ta tsaya har a ranar da Allah zai zai ya nade ka amma haka zalunci a to shi kenan rayuwa ta lalace kenan ايه ويعادل هو اقرب للتقوى عادل شيني يبقى بوسة تورم الله تقوى تقوى كوي تقوى كوي شيني تورم الله دين ابن الله يشتئي كوتي مع ابن الله هذا شيني تقوى واتقوا الله بصرج الله وجي تورم الله بامتثال الاوامر واجتناب النواهي ان الله da isa kamar za a je yakin badar kowa ya iya tafsiri ya isa cikin fushi ana numfashi ana yi sa'an nan ka zo ka neme shi wajen mu'amala ka rasa abin da yake kanta daban abin da yake ayyukan ba yadda za a yi mutane su fahimce ka ba yadda za a samu albarkar ayoyin da ake karantawa kuma ana karantawa ne don a yi aiki da shi saboda shi ya zo ya ɗauki hankalin mutane mutum musulmi ne Allah ya maka baiwa ya karrama ka ya yi ma jin kai ya yi ma gamu da fitar ya yi ma muwafaka ya sa ka zama musulmi iyayenka musulmai kakanninka musulmai ba wanda zai taba sanin farkon kakansa da ya karbi musulunci wannan ba nima bane ba alkhairi bane ba albarka bace ba amma sanadiyar neman mulki ko kudi ko siyasa sai ka zo ka take wa'annan duk baki daya ka bi son zuciya ko ka bi ka da da dama shugaban siyasar ka ka bata ma Allah ki sarki da shari'ar Allah kuma Allah kyale ka ma'ana siyasa ta isa ma'ana siyasa ta ta tura imanin kenan ta dauki siyasa ta so ta ta gaba ko kasuwanci ko mulki ko tara jama'a ma'ana su ne gaba kan imanin ka imanin nan kyauta Allah ya baka siyasa din da sai kai ta fama kai gaskiya kai ƙarya ka kashe kudi kai menene da menene kana fama ka tattara siyasar nan fa in lokaci ya kai kai ne almajiri mai bara kamar yadda almajiri ke yawo da sauran kanzo iya kaza kaza haka kai ba kai yawo ku zabe ni zan kyautata muku zai muku kaza kai muku kaza wahalar da za ka sha akan siyasa baka sha ta ba fa akan imani da Allah ya baka wanda yake shine jarinka na rayuwar duniya da lafiya wace wahala kai Allah ya sa ka zama mumini kauye ka je lokacin da kana kamfen ka kashe kuɗi ne haka Allah ya ga dama ya sa ka zama mumini to sai kuma ka zo ka sa kafa ka take don kai da kafiri ku zama daya saboda kana neman kujerar mulki ko kana neman tara kuɗi ko kana neman a ce kai ne fitaccen dan siyasa ko kana neman har aka zo aka zamo mutum yana buga alfana in dai dan siyasa ne yayi abin da ya ga dama ya faɗi abin da ya ga dama ya zagi wanda ya ga dama ya halaka ko to kai hankali ba ka san da Allah zai zare wannan imani kyauta Allah ya baka imani din ka san da Allah zai zare shi ka sani ka mutu kafiri in mutum ya mutu kafiri zai dangwama a cikin wuta ne baka sani ba matsayinka a cikin siyasar nan ko mulkin nan ko kasuwancin nan ko me ya kai ka bautata ma wannan abin da zaran ka bautata masa shi kenan ka kafirce ma imani ya za ya bautata ma siyasa yaya za ya bautata ma kuɗi ko kujera ya za ya bauta wa wani Allah wanda ji sarki to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa cewa ana iya bautata ma wani abu nasara da jira ne ita ittakhadhu ahbarahum wa rubanahum arbaban min dunillahi wal masih ibn maryam wa ma umiru illa liyabudu ilahan wahida la ilaha illa sun ce ma na abuduhum yace suna bautata ma manya manyan malaman su da shehunan su da shugabannin siyasa da shugabannin kasuwanci da masu mulki su suka ce ai ba bautata musu muke yi ba sai manzo Allah ce ba sa halatta muku abinda Allah haramta ku halatta ko aka ci suka sai da faruwa kana tilka ibadatu ai bautata musu ba sai ka zo kai kafara ka yi sallah ba in ya halatta ma abin da Allah ya haramta ka halatta ko aka akasi ka bauta ta masa sa'annan kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake ta'isa abdul dinar ta'isa abdul dirham ta'isa abdul hamila ta'isa abdul khamisa ta'isa wal takasa wa idza shika falataka طوبى لعبد آخذ بأنان فرسه في سبيل الله أشعث رأسه مبرة قدماه فإيسى عبد الدينار منذ الله شيء bawan zinariya da azurfa bawan naira da dala bawan sitalin da riyal bawan kudi na duniya ya halaka ana bauta ma kudi ana bauta ma mota ana bauta ma tufa ana bauta ma komai in kai sakaci dan sai sa ka zamo kana bauta masa ta samu kudi riguna cikin durowa ga sunan amma ka zo da ka zo za ka ɗauka sai gaban kai fani ka rasa wanne ne zaka gaba kai ne ka tara su kana jin tsoron ta ba motar ka a wanke ta baka son kudaya ta ba da abu ya taba kamar an taba ranka a taba addinin ka ba komai a taba me ba komai amma da an tattaba motarsa sai duniya ta tashi sai ka tashi alkiyama da sai ba za a zauna lafiya ba shi da manzo Allah ce ta isa abdul dinari ta isa abdul dirhami ta isa abdul kamila ta isa abdul kamisa da tufa da labule da komai ana iya bauta masa to amma sai manzo Allah ce ta isa wal takas wannan da ke bauta ma wannan abin ya halaka ya kife manzo Allah ce wa iza shi ka falantaka shi in kaya ta soke shi kada Allah ya fitar masa ma'ana in ya fada cikin masifa kada Allah ya fitar da shi ina ma aljabar kujera masu mulki masu siyasa masu tsara kuɗi wa ya taba shiga cikin wata masifa ko an shiga kenan an tafi kenan ka manta da addininka ka taka ka tashi addininka lokacin da kake kan mulki sai mulki ya kare ya kuma za ka yi sai ka zama ba kowa ba abin mamaki kenan a Najeriya mutum zai kai kololo a cikin mulki yana sauka sai zama ba komai ba da shi da slippers duk daya tare da cewa ya yi mulki kamata ya sauka ana tunanin shi har iya rayuwarsa amma sai kuma ya fi cikin wani hali to ana faɗan waɗannan abubuwa saboda in za ka yi siyasa ka shiga siyasa da sunan Allah haka Allah ce iqra bismi rabbika allazi khalaq in za ka yi siyasa kai da sunan Allah kasuwanci za ka yi kai da sunan Allah mulki kake nema ka shiga da sunan Allah duk abin da za ka yi kai da sunan Allah to za ka ga an yi lafiya an gama lafiya amma ka shiga da ka kai ga abin da ke gaban ka ka tashi shari'ar Allah inna rabbaka labil mirsad wa taqullaha ku ji tsoron Allah wa ala llahi فليتوكل inna la الله ma ta'maluna ikra wa ala llahi الذين آمنوا mu'mini abin da ke kallo shine hakuri da zan yi da duniyar nan menene zan samu bayan haka Ke ta haddin shari'a da zan yi na shiga na yi siyasa ko kasuwanci ko mulki ko wa'azi ko menene kai da san zuciya bai za ka samu a cikin aunawa ake Allah dai ya yi alkawari in ka yi imani sai aiki na gari zai ma gafara ya sa ka aljanna in ka shiga aljanna wa man zuhziha anin nari wa udkhil aljanna faqad faza shi ke nan gajiya kin jin dadi ba shi da iyaka amma duk wani abin da kake nema a cikin duniyar nan mulki kuɗi siyasa tara jama'a ko menene da menene a kaddara ma ka ji dadin shi shekara nawa za ka yi za ka shekara 50 kana jin dadin shi za a shekara hamsin ana jin daɗi to kasara kafar jin daɗi na abada na abadiyya saboda jin daɗi na ƙurarren lokaci to gashi wa'ada Allahu allazina amanu Allah ya alkawartawa waɗanda suka yi imani wa amilu salihat suka yi aiki nagari lahum مغفرة ألا يا مس الكوالي زي غافر تامس وأجر زي باس لادا عظيم من جرما وانا أبناء الدنيا فزعزوا أيما وانا الكوالي فذاك كما سامو سي الله يسي والذين كفروا وأن نسوى كافر فيكما وكذبوا بآياتنا سكا كرية آيو يمو الآيات الكونية والآيات التي هي المعجزات والآيات المتلوة أليس كذلك الآيات الثلاث الآيات الكونية كالليل والنهار والبحار والجبال والشمس والقمر والنجوم والهواء والماء والمطر كله هذا كل هذه آيات كونية أنت بنفسك آية وأنا آية أليس كذلك؟ على إفراد الله سبحانه وتعالى رانا ترى فيها la shamsu yanbaghi laha an tudrika al-qamar wala al-layl sabiqu an-nahar ko mun taba ganin rana an tashi ana tafiya me yano ba ko ko me me masu mene suka zo tsaya ai kuskure ko bai ya kare rana ta tsaya ko wata a'a yadda ka gani tun da aka haife ka haka ake gani har su gama rayuwar mutafi yana tabbatar da cewa Allah madaukakin sarki kuwa ya shi ko daya shi ke kula da waɗannan abubuwa da a ce ba ubangiji daya ke kula da waɗannan abubuwa ba a al'amarin ba zai tafi ba za ka wata rana tafiya ba za ta yi ba an fahimta bi ayatina ayatul kauniyya sa'annan ayoyin da suke mujizoji na annabawa ulaika ashabul jahim su ne mazuwa wuta Allah zai saka su ta a'azana Allah min zalik sai Allah ya ayyuhal ladzina amanu ya ku waɗanda suka yi imani uzkuru ni'matallahi alaikum ku tuna ni'imar Allah akan ku da ya ba ku kuma zama musulmai ya aiko manzon Allah ya ba da alqur'ani ya ba da shari'a nan kuma ku tuna ni'imar da Allah ya muku lokacin da wayansu suka zo za su kawo muku ya za za su kawo muku farmaki Allah ya hana iz hamma qaumun ay yaftu ilaykum aydiyahum lokacin da wadansu mutane suka zo su zo su kawo muku yaki fa kaffa aydiyahum anku sai Allah ya kada hannun su ka kasa aka ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sahabbansa suna tafiya sai aka je aka sauko wani aka yada zango sai manzo Allah ya je wani wuri karkashin bishiya yana kwance yana hutawa sai ya dauki sa sai ya rataya makamin sa sai wani balarar da ya zo manzo Allah na bacci sai ya dauki makamin takobi sai ta da manzo Allah yace yawa zai kare ka daga gare ni yau ka ta takobi hannu sai manzo Allah ce Allah yana cewa Allah sai takobin ya fada hannunsa sai manzo Allah ya dauka yace kai kowa zai kare ka daga gare ni yanzu yace ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah wannan ba mu'jiza bane ba eh واتقوا الله وجسور الله وعلى الله الله كأي فليتوكل المؤمنون معنى مؤمني كده درجة قوة في الله يعني ولله غيب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله فاعبده وتوكل عليه وما ربك بغافل عما تعملون in ka ce za ka dogara kan ko ne wallahi tallahi ka yi kasara duk wanda ya dogara kan dukiyarsa ya yi kasara duk wanda ya dogara kan ilminsa ya yi kasara duk wanda ya dogara kan azancinsa ya yi kasara duk abin da ka samu sai ka kai kololuwa fa kam min maliki rufi'at lahu alamat falamma ala mat kan min malikin rufi'at lahu alamat da yawa masu mulki an ɗaga musu alamomi alamomi wani ya isa wani da kaza falamma ala sai ajali kuma ya kare sai mutu tunda lokaci lokaci ya kai mutum zai mutu ko yana so ko baya so yake sa ya wa ala ala وهذا الثياب قابل للعطف وليتوكل المؤمنون على الله وعلى قرانه اما تقديم عند اسكت وعلى الله ده كأي فليتوكل المؤمنون مؤمن اسمه dogara kada ka dogara ga kowa duk wanda ka dogara kai shi wallahi shi ma rauni ne kamar baitul duk wanda kake gani yana ci da isa da menene da an ce yau ya sauka kan kujera ya zama abin da sai ba Allah kaɗai shi ne wadatar su zaci shi sa duk wanda za ka dogara gare shi radda ya sauka kan kujera kuma sai ka nemi wani radda shi ma in ka dogara ga Allah ko ba akwai radda za a taba cewa Allah ba shi da iko ba shi da mulki baya iyawa har abada wa ala Allah falyatawakkal almu'minun la ala ghayri Allah اللهم اجعلنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما اعطيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت فانك تقضي ولا يقضى عليك انه لا يذل من واليت ولا يعز من عليك تبارك ربنا وتعالى وصل اللهم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه وسلم سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم